الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتباهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتشيق بنكراتم من للتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى na Muhammad bin Salih uthaymin Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 58 inda malam yake cewa al-mithalu tasi wal ashir misali na tara da goma قوله ta'ala an سفينة nuh faɗin Allah maɗaukaki game da abin da ya shafi jirgin ruwan annabi Nuh ta jiri bi a'yunina Allah ya ce wannan jirgin ruwa na annabi Nuh yana gudanawa da sa idanmu wa qawluhu li Musa da kuma wato ainihin faɗin Allah maɗaukaki game da annabi Musa walitusna'a ala aini kuma don ka aikata duk abin za ka aikata a kan idona ina mai sa ido da ganin abin da kake fi hatain al-ayatain ala zahir al-kalam wa haqiqati mala yace amsar waɗannan ayoyi guda biyu a bisa zahirin magana suke a ainihin abin da zance yake nunawa suke lakin ma zahirul kalami wa haƙiƙati huna sai dai me shi zahirin zancen me haƙiƙanin maganar da ake a nan hal yuqalu inna zahirahu wa haƙiƙatahu shin za a ce zahirin wannan magana da haƙiƙanin yadda take annas safina ta tajri fi ainillah za a ce wannan jirgin ruwa yana tafiya ne a idan Allah au anna Musa alaihi salatu wassalam ko ku a'a wannan aya tana nufi haƙiƙa annan Musa amincin Allah ya tabbata gare shi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yurabba fawqa ainillah ana renansa ana tafiyar da al'amarinsa a kan idan Allah ma'ana ina gani yana sanar da abin da ake yana gani a ɗauke shi Allah yana gani da sa idansa ake yi ko kwa ɗauka a a jirgin ruwan ce take tafiya kamar wato idan Allah ya zama kamar wani tafki ko kogin da za a ce jirgin ruwan ya tafi aka au yuqalu inna zahirata zahirahu kai ko za wasu an au yi ko ce ko a ce inna zahirahu zahirin yadda magana take anna safinata wannan jirgi na ruwa ta jiri yana gudanawa wa ainullahi tar'aha idan Allah na kiyaye da gudanawar da take wa takla'uha idan Allah subhanahu wata'ala na ba da kulawa akan wannan wato jirgin ruwa wa kazalika tarbiyatu Musa to haka ma tarbiyar annabi Musa takunu ala ainillah ta'ala tana kasancewa ne a bisa kulawar Allah madaukaki da ganinsa yar'ahu wa yakla'uhu biha yana wato ainihin renansa yana kula ina ba da wato ainihin agaji da ɗauki game da shi za a kalli ma'anonin guda biyu mai cewa ayin an ce ta tajribi a yunina ko kuma an ce walitasna ala aini an ce idan Allah to ya za a ce jirgin ruwa na gudanawa akan idan Allah ce to ai dama wannan ba shine zahirin magana ba dan dama asalin ido ba gurin gudanawa jirgin ruwa bane an fahimta ko to dole a dauke shi ma'anar da yare yake nufi in an ce bisa sa ka? ko abu na gudanawa akan ka? to abin da ake nufi kana ba shi kulawa kana sanar da yadda yake gudana kana gani cito wannan ita ce ma'anar take ta zahiri ba waccan wacce dama kwata-kwata ba ita ce ta zahirin ba ake daukar ta zahiri wala raiba annal qawl al-awwal mala yace babu wani kokonto cewar magana farko batil ba ta ciyar magana ce a dauka cewar an ce jirgin ruwa na gudanawa akan idan Allah dauka cewar jirgin ruwan ne yake tafiya akan idan Allah kamar idan Allah ya zama masa kamar tafki ko kace kogi ko kuma wani ruwa da yake gudanawa wannan dama batacciyar ma'ana ce bai kamata ma ga mai fahimta da hankali ta zo a tunaninsa ba min waje haini ma ce ta fuskoki biyu al'awwal fuska ta farko annahu la yaqtadihi al-kalamu bi muqtada al-khitab al-arabi ce wannan ma'ana zancen baya hukunta shi bisa hukuntawar zantuttukan larabawa ba san laraba suna faɗar haka sun ce an ce tajiri ayunina ko kuma walitasna ala aini sufancewar jirgin ruwa na gudanawa a cikin ido ba su ba sa fahimta haka kwata-kwata ba cikin tsarin zancen laraba to da ma bai kamata ma a kawo haka wal qur'anu inna ma nazala bi lughati al arab shi kuma qur'ani ya sauka ne da harshen larabci da yaren larabci izo qala Allah ta'ala allah madaukake ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun haƙiƙa mun saukar da wannan littafin alƙur'ani abin karantawa da larabci saboda ku hankalci abin da ya kunsa wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace nazala bihi ruhul amin wannan alqur'ani rai wanda yake amintacce malaika jibril shi ya sauko da shi ala qalbika isaukar da shi a bisa zuciyarka litakuna min almunzirin domin ka zama daga cikin masu yin gargaɗi cikin al'umma bilisanin Arabiyin mubin an saukar da alƙur'an nan da harshen larabci wanda ke fayyatacce bayyananne a fili ƙarara wala ahada ya fahimu min ƙaulil ƙa'ili babu wani wanda ke fahimta daga maganar wanda yi magana fulanun yasiru bai aini in an ce wane ina tafiya akan ido na annal ma'ana ya siru dakhila aini a ce ana nufin wai wannan nan yana tafiya a cikin idanun. ba a fahimta haka asali da ma azubul larabci ba a nufin cewar in ka ce wani na tafiya a kan idona a ɗauka cewar ya hau kan wato anin ƙwayar idan ko cikin idan ina tafiya dama ido ba gurin yin tafiya ba wala min qawli alqa'ili kuma ba a fahimta daga fadar mai fada fulanun takharraja ala aini wane ya fita akan idona kamar harkar karatuttuka da ake a ce ya shiga makaranta kaza ya fita daga ita to ba za a ce wane ya fita daga makarantar nan akan idona bana ya zo ya tarar da kai ya gama ya fita ya baka kana nan a gurin to wannan ba a nufin cewar an takharraja an na takharrujahu kana wa huwa rakibun ala aini wannan ba a nufin cewar fitarsa wato ainihin ta kasance alhali shi yana kan idansa kan ƙwayar idansa ba a fahimta haka walau da mudda'in anna hadha zahirul lafaz ko da wani mai tutiya yayi tutiyar wannan shine zahirin magana a ɗauka cewar kan idan aka yi tafiya fi hadal khitab a wannan magana da aka yi la dhahika minhu sufaha yace kai wawaye ba sai sun madariya fadlan alil uqala ballantana ai magana masu hankali wawa ma sai madariya wani ya ce an yi tafiya a cikin kwaye idan wani a shaida ma shi hankali asani mala ce fuska ta biyu anna hadha mumtani' ce wannan wani abu ne da bai yiwa zayatu limtina matukar rashin yiwa wala yumkinu liman arafa Allah bai yiwa ga wanda ya san Allah wa qadarahu wa qaddarahu haqqa qadari kuma ya martaba Allah iyakar martabawa an ya fahamuhu fi haƙƙin Allah ta'ala a ce ya fahimci haka a game da zatin Allah a fisa haƙƙin Allah maɗaukaki ya ɗauka cewar in an ce wani tasna ala aini ko in an ce tajiri bi a'yunina ya ɗauka wai a cikin ƙwayar idan Allah ci wanda ya san girman Allah ba zai kawo ma haka ba a tunaninsa da an Allah ta'ala mustawin ala arshi domin Allah maɗaukaki tuni ya daidaita akan al'arshinsa ba'inun min khalqihi ina nesa da halittarsa zatinsa bai cakuɗe da su la ya hullu fihi shay'un min makhluqatihi babu wani abu daga cikin halittun Allah da wato ainihin zai zama gashi a cikin Allah subhanahu wataala wala huwa halun fi shay'in min makhluqati kuma shi Allah bai sauka ita kuɗa da bayinsa subhanahu wataala sarki ya tabbata gare shi madaukaki ya ɗaukaka an zalika game da haka uluwan kabira ɗaukaka wacce take mai girman gaske fa idza tabayyana butlanu hadha idan bacin wannan magana ta zama ta bayyana minan nahiyatil lafziyya ta bangaren lafazi wal ma'anawiya da ta bangaren ma'ana ta ayyana an yakuna zahirul kalam to ya zama lallai zahirin wannan magana huwal qawlu thani ita ce magana ta biyu anna safina ta cewar haƙiƙa wannan jirgin ruwa ta jiri tana gudana wa ainullahi tar'aha idan Allah na kulawa da ita wa taqla'uha ubangiji Allah subhanahu wataala idan sa yana wato ainihin biye da wato kulawa da ba da dauki a game da wannan wato ainihin jirgin ruwa wa kadhalika tarbiyatu Musa kana tarbiyar annabi Musa tana gudanawa da sawar idan Allah takunu ala ainillahi tana kasancewa a bisa idan Allah ya ra'ahu yana wato ainihin renansa da kula da shi da sa ido wa yaqla'uhu biha ina ba shi wato ainihin ɗauki da agaji wa hada ma'ana ƙaunar ba as salam wannan ita ce ma'anar faɗar wasu daga cikin magabata bai mar'a bai mar'an minni a gani ina gani ce ina gani kaza ya faru Shi ne ma'anar cewar abu kaza yana gudanawa da ido akan da sa ido na fa inna allaha ta'ala idza kana yaqla'uhu bi ainihi idan ubangiji subhanahu wata'ala yana kulawa da shi da ganinsa lazima min zalika an yarahu ya zama lalle kenan Allah yana ganinsa wa lazimul ma'ana sahih wato abin da ya zama lalle na ma'ana wacce take ingantacciya juz'un minhu wani gutsire ne wani yanki ne na wannan abu kama huwa ma'lumun min dilalatil lafzi kamar da yake abu ne sananne bisa nuni na lafaza haisu takunu bil mutabaqa inda lokacin an faɗi lafazi zai yi daidai wa daida wata bamun ko ya kunsa za ko itilasta lalle a fahimci haka to waɗannan su ne abin da ah, malam ya ambata a ƙarƙashin bada misali na wasu abubuwa da suke ga inda suka sa gaba amma wasu kuma su waskatar da ma'anarsu daga ma'anarsu ta asali zuwa wata ma'ana wacce take ba ita ce tushe ba to da kan an ce Allah subhanahu wata'ala yana da ido idan da ya dace da shi yana gani irin ganin da ya dace da shi to ka fahimce shi a matsayin ana danganta zuwa ga ubangiji kada ka fahimce shi a matsayin ana danganta zuwa ga bawa in an ce bawa na da ido bawa na gani ka fahimce shi a matsayinsa na bawa kasashe gajiyayye wanda yake mai tawaye iko in an danganta zuwa ga ubangiji ka fahimce ta a ma'anarta ta ubangiji wanda yake isasshe mai iko akan komai wanda wata tawaya ba ta dangantuwa zuwa gare shi sau da ka fahimta cewa ubangiji na da ido idan da ya dace da shi ina da gani ganin da ya dace da shi to ba ka fahimta cewa an ce a ai an ce wa Allah ina da ido to ai aya ta zo jirebi a ayunina to za a ce kenan jirgin ruwan a idan Allah yake tafiya to ai wannan mahaukaci zai kawo wannan tunanin ba mai hankali ba yare ina da salo-salo na magana wannan an ce kaza kaza ake nufi an ce kaza kaza ake nufi wannan ba sai larabci ba in an zo ana maganar ga kunu an dire aka ce wane ya sha kunu kaga ga yi ga komai ya sa kunu a gaba ya sha za ka fahimci kunu ake nufi zahiri wanda ake damawa in an ce na je na tarar da wane ya sha kunu fuskan nan mutum kai ka san ba kunin sha ake ne an fahimta ko sau da haka ya haɗe rai ransa a ɓace alamar zuciya ta da gunzuma shi ake nufi amma duk wanda ya fanci ai an ce an ji an tarar da wani ya sha kunu fuskan nan murtuk to ai fuska ba ta shan kunu ko a baki ake shan kunu a zuba a tafi to in ka fahimci an ce ya sha kunu fuskan na murtuk kana tafin cewa a ah, ya dauki kunan da ya shafa a fuskarsa bayan ya sha ana cewa da mahaukaci ne a shi to yadda a kowane yare yake da irin wannan to haka larabci ma yake saboda haka an ce abu na gudanawa a kan ido a'a da kulawar mai wannan idan da kuma wato bibiya cikin al'amari shi ake nufi to haka ake nufi game da Allah a furance shi haka shine daidai akan a ɗauki wata ma'ana wacce ba ita ce daidai ba wacce take ɓatacciya an danganta ta ga Allah a ce haka ake nufi wannan shine abin da malam ya faɗa a karatunsa abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mu